يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إذا مدورة أكن درسومنا تفسير القرآن من جرمة أتكن سورة الحجرات كراتم نجيا من كان كرشان آية تبوه شاء كرا الله سبحانه وتعالى ya yi wa masu imani cewa kar ya dinga ifgili na tashi ifgili yana daga cikin abin da ke da kiyayya da gaba a tsakanin mutane duk wata hanya da za ta samar da rashin fahimta a tsakanin musulmi rigima rashin zaman lafiya a tsakaninsu sai da allah ya toshe wannan hanyar yadda musulmai da su zauna lafiya a tsakaninsu a cikin soyayya da kauna da junansu a yi kuma zama irin na addini wadda za a rabauta a duniya da lahira la yaskar kaunin min kauni allah ce kar wani sashi kar wasu mutane ko jama'a su dinga izgili ma wasu daga cikinku allah ya ce a sa an yi kunu khairar minhu ta yiwu waɗanda ake ma izgirin ake kallon su kaskantattu ko walatantu Allah ya ce zai yi wuzin fi alkhairi abin Allah akan wanda suke musu izgili ne wala nisa'un min nisa'i <clears throat> Allah ya ce haka nan kar sashin mata su ma sashin su ya dinga izgili ma sashi a dinga izgili ma wata saboda ba kowa ba ce wata saboda mijinta ba wani ne wataƙil saboda mahaifinta ba wani ba ne domin galibi a yi yana tasowa ne daga wadda yake ganin wani ce. a sa'an ya kunna kairan min hunna allah ya ce kuma ta yi waɗanda ake ma isgilin su ne mafi alkairi a wajen allah akan waɗanda suke musu isgilin wala talmizu an kusa kuma Allah ce kar ku dinga aibata junan kar ku dinga faɗin miyagun maganganu ma junan wala ta na bazu bil alqab Allah ya ce kuma kar ku dinga jifan junan ku da laqubba masu muni bi isa lismul fusuq ba'da al iman Allah ya ce tir da sunan fasikanci bayan imani kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar alkiyama ku dinga jifan junanku da laƙubba munana Allah ke tir da wannan al'amari wa mallan ya tu Allah ce kuma duk wanda bai tuba ba fa ka humuz zalimun Allah ce to waɗannan su ne azzalimi dama da za a maka a matsayinka na musulmi da kai imani shi ne a maka bayanin hukuncin Allah Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana to dukkan wanda yayi imani to daga inda yake kuma doka